Yayin da hukumomi na ci gaba da inganta dabaru wajen samar da maslaha ga matsalar tsaron da ƙasar ke fama da ita, 'yan sanda dai a jihar Cross River da ke kudu maso kudancin Najeriya sun ce suna samun gagarumar nasara kan miyagun laifuka faɗin jihar. Kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Malam Aminu Alhassan ne ya shaida wa muryar Amurka hakan a wata hira, inda ya karkare da cewa ƙalubalolin da 'yan sanda ke fuskanta a jihar yanzu 'yan kalila ne, kamar batun ayyukan masu fafatukar kafa ƙasashen Biafra da Ambazonia da kuma batun masu safarar makamai. Muna a Cross Allah ya kaddara duka irin wa'annan 'yan shekuna 'yan matsalolin da ake samu, duk da shakansu ko kuma duk abin da ya ganin wato tun daga Nuwamba muka dakile wannan harkar kidnapping na satar mutane a nemi kudin fasa. Allah ya ba mu sa'a mun sami inda suke muka jiji musu muka kuma kore su daga wurin. Wallahi har zuwa wannan watan shida dinnan ko bakwai dinnan ba mu da matsalar kidnapping. Kuma duka irin 'yan din nan duk gaba ɗaya sun dawo yanzu suna tsoron police. Wannan jihar nan ta kurasi ba gaba ɗayanta tun daga bangaren arewa ta har a ƙarshen kudu duk gaba ɗaya komai lafiya launi. To amma ka san da yake wayannan 'yan tada kai bayan nan na IPOP wannan kuma hanya su ce ya eh, saboda ba mu san su wuce su tafi su haɗu da yan kamaru saboda sun wa yan kamaru suna da masu tayar musu da kai baya a can ana ce musu ambazonians su ma ba ma san su zo su rika haɗuwa da wannan saboda in suka wannan alliance din ba ma kursiwa ba wallahi Najeriya muka ba ta shiga uku saboda haka yanzu shine da ka mu saboda haka yanzu mun yi sa'a yadda muke tsakiya din nan duk dan ambazonians da ya tashi sai mu dakile shi a nan saboda haka yanzu su kansu ba sa son su tayi mana da wannan shirin ta sai dai Malam Musa Kutama wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullun da kuma mazaunin Kalaba babban birnin jihar Cross River ya ce duk da cewa ana samun nasarar har yanzu akwai buƙatar ƙara inganta tsaro a wuraren shakatawa da makarantu da wuraren kasuwanci da kuma sauran wuraren walwala. Inda ya kamata a ƙara inganta tsaro shine musamman wuraren shakatawar jama'a da kuma makarantu domin lokacin wuraren jama'a na zaga zaune gari banza suna zuwa suna kwace ko kuma a warce mu mutum kuɗi ya fito daga banki ko ya je wurin cire kuɗi na POS. To irin waɗannan abubuwan wanda yake ya kamata a ce an daɗa baza jami'an tsaro wuraren da aka san mutane suna walwala suna gudanar da harkokinsu na kasuwanci. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya.